Dama neman ka nake. Yi hakuri dan Allah. Eh. Wallahi dama ni ma zan shiga gidan ka ne maka godiya. akan tura ne da kai na je aka samu haƙori. Wai kuma an samu haƙori? An samu haƙori gashi. Ma an samu. Saboda Allah. Allah. Ai na rinka Allah. Ƙwararrun likitoci ne wanda wannan mutumin ya kawo. Ai shi da mun duk abin da zai sako a ƙwararru yake sakuwa. Kai wai kana ga zamu samu ɗan majalisa na gari mai wakiltar ɗan dume kamar Nuhu Yahaya mahuta? Haba haba gaskiya zai yi wuya. ai mu kaga irin su wani rabin ya nuhu mahuta wallahi za mu so a ce daga dan majalisar jiha a ce ya tafi haburin to ka duba ka gani fa an ka kwararri likitoci sun mai mu kaciya an ka kwararri likitoci <laughs> sun ba magunguna kyauta an ka kwararri likitoci sun ba da kati kyauta wanda in ka je asibiti ba magana jira sannan ya ka kwararri likitoci wanda za su samu na haƙora kamar na gaske <laughs> to kaɗan ma kenan ku zuba ba da yanzu aka fara ba kwarai to kwantar da hankalin ku in Allah ya yanzu ma ana shirye shiryen ba da magani ne Allah Allah ni ai na da ban da ban je sai magani asibiti na fasa zan jira ne hayar huwa na nan eh. Allah eh gaskiya ne